ya ziyarci dattijo mai masauki shi Ahmad Abdulfati kuma siriki na sannan mun ziyarci masallaci ko na kushe kayan bauchi bala an yi masallaci a gudu kai mu ranar budewa ya sa malam ka ji Allah duniya ta bi ka wan waje da Allah waje da kullu shay sannan akwai da karatu da na so in garko shi ma dai sabon giwa ya taka galaba karatu wani bidiyo ne na dai Allah yana ta tona wa mutane da asiri ba mun kuma yin mun ba za mu bari ba za mu haska sassa ta saboda karin da aka yi wa al'umma shekaru kusa arba'in wani mutumin turkiya a madina a bakiya a makabarta in aka ce bakiya makabartar madina sun je suna karanta yasi sai wahabiyawan saudiya suka hana su kansu aka bidiya ne sai ce ah, manzan Allah fa ya ce ku karanta suratul yasin amma matan sai ga shi ya bude yana cewa ai shehu dubbas ya ce ina gaya maka manzan Allah kana ce mun shehu dubbas mutane ne ba su suka ce mana mu saki shehu mu kama Allah ba eh, dukkan yan banza ne wallahi lai su suna so ne ka rabu da shehu tijani ka rabu da shehu ibrahim ka kama tantaniya ka kama bimbas shi da kuri su ba amma wallahi tallahi ba ba su da ma'ana da annabi yanzu ya sa mutum zai kawo baka hadisi ka ce bimbas da da banza da wani ana maganar manzon Allah akwai wani bidiyo da na gani ana tambayarsa wani ba a tv ba a irin internet na na na satellite na ba aka ce manzala zai je ya kuskure ya ce manzala zai je ya ce to ibn taymiya ba zai ibn taymiya ba zai kuskure malam wayannan kudin ba ma kafuta mutum ne amma bai kafurci da ya wuce wannan ka ce ban manzala zai yi kuskure wani sinan ne la'anan ne ka ce ban shi ba zai yi kuskure ba waye dan taymiya banza a banza to wanda ne zai zo ya koya maka hakika to mu dawo duk wanda ku ajiye shi na zo cikin gida eh za mu yi raddi ga rijiyar lewa kuma sani ko rijiyar lewa to kuma zai zama rijiyar wadaci na ga wani kilib nashi yake cewa wai su yanzu wasu mutane lokaci ya zo za a ce da kai sadaka wa da ɗauki nauyin karatu da ka yi sadaka ka ciyar fi sai ce me yasa za a ce haka saboda haka shi dole sai an sa karatu sa ba shi da wani masa nan ba ya yi tallan kansa hanyar cin sa yake gyarawa ba hanyar dubi al'ummar manzan Allah hali da a sa karatu ka na banza mutane suna jin yunwa kai ba maganar karatu ba maganar karatu ba ba wani ba ba karatu ba duk wani dan izara duk wani ba wahabi duk wani ba salafi idan ya yi tafsiri a watan ramadana dan wutar saka Yau wani abu da ba ni na faɗa ba su suka faɗa su suka tabbatar wa kansu ba ni na faɗa ba fala ta dumuni wani an kusa yawa kawai nan jafa ba haka suka ce ba wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar so tafsirin qur'ani a watan ramadan ma anzalallahu biha min sulfan Allah ba inda ya ce daga fakara ananas wata ramadan ya kama ka zo a tura ka bauchi ko kano ko lagos ko maiduguri ka to wanda wani gadi ya ja maka bari kai ka fassara daga fakara ananas ba inda Allah ya yi wani ijali haka balle a dauke ka a sa ka a tv ka bar da a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaf bai tabbata ba ko hadisi da da idu babu inda manzon Allah ya yi tafsirin alqur'ani a watan ramadana ana ja masa baki hijira ne wani kawai sunan mai ja masa baki da ke so ka gaya kuma ko hadisi da ifi ni na yadda ba na bukatar sahihi wala hasanu da ifi nake nema hadisin da ba zan karba ba zan karba ba shine hadisul wada'i ta kariya don kun saba yin kariya malam wai addini ya zamanto a hannun makaryata to shi ne yau za mu bambaro ta malam ayoyin ciyarwa ba su da adadi a alkur'ani ladan mai ciyarwa ba shi da adadi a cikin alkur'ani a sunonin manzan Allah ladan mai ciyarwa ba shi da adadi amma tafsirin ma inganta ba balle mu ji ladan tafsiri a watan Ramadana bai inganta ba balle ma mu san cewa ga ladan da zaka samu in an saka a cibi saboda haka malam inda Allah ya kawo zamanin mu fa sai mun fede wa buri har wusiya fa wallahi sai dai su bakin cikin mu ya kashe ku kuma ba yadda kuka iya malam yau duniya ma da ta yi gaba wannan yanzu social media da muka haska din nan mu din nan kanana fa in muka yi karatu ba za a kai wani lokacin mutum dubu ɗari sun kalla ba wani lokaci ba mutum sama da dubu ɗari biyu suke kalla ba balle ku da kuka ce ku profeso ne <laughs> ba ba haka ba haka aka ce ko ka fahimta ba to yau yau ma ana bukatan ma a yayata ka a TV Ba raba wani ya zo ya ce malam za mu sa ka TV na ce ah, jifu jam a <laughs> ah, to me zaka sa al'umma yanzu nan suna kallon live ba maganar mutanen yola ba ne ba maganar mutanen jimeta ba ba maganar mutanen adamawa ba ba maganar arewa ba ne ba nigeria ba ba afirka ba ne duk duniya hudu ba kawai za mu yi mutum sama da dubu uku hudu za su kalla to me ya wuce haka karatun in yi karatun awa ɗaya mutane sama da dubu ɗari biyar su kalla a duniyan nan akwai masallacin da zai ɗauki mutum dubu ɗari ne to ba ka yi da sako ba to mu dawo Allah ya ce <laughs> ma salaka kun fi sakar ku ‘yan wuta ai na ga duk fuskokinku na san ku ‘yan wuta me ya kai ku ai wannan ba gidanku ba ne me ya sa ku wuta wani bayani suka bayar khalu lam nakum minal musallina abinda ya sa su wuta ba su kasance cikin masallata ba me abu na biyu da Allah ya jefa su wuta walam nakum nu'imul miskina la ka ji sani ba sani eh ya kamata ya ji abinda Allah zai jefa su cikin wuta dalili na biyu walan na ku miskina ba mu ba su kasance suna ciyar da miskinai ba bayan sallah abu mafi girma da yake jefa mutane a wuta wanda Allah ya ba su arziki ba su ciyar ba to ne azaban da dalilin da za su fada cikin wutan sakar to kai kuma ka ce su fada wuta sakar a sa karatunka a TV ni ban sa da za samu ba in an sa ka a TV in ba tafsiri ne ba ba tafsiri kudi zai samu kasuwansa zai mutu <laughs> ai kasuwa tuntuni ya mutu wallahi kasuwa ya riga ya mutu an waye inna ma nu'imukum liwajhillahi la nuridu minkum an wala shukura la ilaha illallah addini akwai daɗi. mun ciyar da ku ne in inna ma nu'imukum liwajhillahi saboda Allah muka ciyar da ku la nuridu minkum an wala shukura ana fahimtar zancen? na'am Allah ya ce wa an fi ku min mara zakanaku min kabili an yati a hada kumul fa ya kula rabbi laula a harta ni ila ajalin karib fa a saddaka wa a kom mina salihina Allah ya ce ku ciyar fa ku bayar fa wato malam yusuf ayan nan yana birge ni Allah ya ce wa an fi ku ku ciyar ku yi sadaka ku yi zakka malam yusuf amma ba cikin kudinka ba <laughs> eh, ba cikin kudinka ba in ji waye in ji Allah a cikin kudin da malam yusuf ni na baka kamar ji karatun nan cikin kudin da na baka nake so ka ciyar Na kaɗin, mai sakatare Allah baya bukata kan in kana da shi ka rike ni cikin wanda na baka Allah akwai mai arziki na duk duniya ba duk Allah ne ya bayar ba to cikin wanda na bayar nake so ka bayar wa an fi komin mara zaƙina cikin abin da na arzikta ku kuma ka dubi adalci yace cikin abin da na arzikta ku ba dukkan na ce ka bayar ba kaɗan sakura kaɗan ka bayar in zakka ne a shekara ka bada a cikin miliyan ɗaya ka bada dubu ishirin da biyar min mara ku min kabili an yatiya ahadakumul maut ma'ana kamar mai magana ne ya ce to in an kifa ya ce Allah ya ce akwai ranar kin dillanci min kabili an yatiya ahadakumul tan mutuwa ta zo wa ɗayanku fa ya mutum yana bude baki yana cewa laula ni ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun min salihin ya Allah eh wato bayan mutuwa ta zo masa kenan fa ya leka lahira ya ga bala'in da ya tarar na rashin ciyarwa na rashin bayarwa Allah eh ni kan fa yanzu na gane mitubi amma ayi yi min alfarma guda ɗaya me za a yi maka ya ce a dan dawo da ni a yi ribas <laughs> eh zai gyara <laughs> wai zai gyara kuskurensa wula a ni, ila ajalin karib ni ba na so a bani mai yawa ma a dan sakula mun kawai lokaci dan kadan me za ka yi fa asaddaka zan yi sadaka wa akon mina salihi na ibnu abbas ce zan je in yi aikin hajji Allah ya ce it's too late walam Allah bai ce mawala ba ba walan har abadan ila yaumil kiyamati walan kiran Allah nafsa Allah ba zai jinkirta wa rai ba iza ja ajaluha idan ajalin ta zo kai Allah Allah ne lillahi lazi duk iskancin mutum in shekara ɗari ya baka sai ɗari nan ta cika amma in ni ne wala zan rage wallahi in dan iska ne zai rage Allah to me ya faɗi dan banza amma wallahi ba zai rage ba duk iskan duk iskancin fir'auna fa sai da lokaci ya Allah ya ce to lokaci yau yayi duk kirkin ka kuma ba za ka kara ba ولو كانت الدنيا تدوم لآلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولو كانت الدنيا inda duniya nan zata ta dawwama ga wani to da kana rasulullahi hayyan wa baqiya ka san dai karshen kirki kenan sallallahu karshen nagarta kenan manzan Allah shari ya ceto da Allah da manzan Allah da ya dawwama a duniya so duk kirkinka akwai lokacin da aka bayar Allah ya ce man le zai yi ƙulidullah ƙaunar hasana wa zai ranta wa Allah rance mai kyau kaji ba wato ba ku fahimci karatun nan ba bari mu fito da karatun kasan bawa yana son kuɗi yana son dukiya inna Allah subhanahu wata'ala inda ma da an nasa ilal infaki fi sabilihi da Allah ya kira mutane zuwa ga ai sadaka a ciyar wala da Allah sai ya shuɗe ya mutu saboda dukiya abin zancen ko sai Allah sai ya yi wani hikima kaga nan mukhalifatu lil hawa saboda son zu yana saba wa son zuciya kudi akwai shi da akwai son son shiga farattaba alaihi min al ujuri shay'un kabir sai Allah ya yi hikima sai ya rattaba lada ba mai yawa in ka bayar ba don haka ba don adam ba zai to a hakan ma din ba ana shela in ka bada daya Allah zai bada goma sai shedan ya rude ka ba za ka bayar ba yanzu ka ji abin da Allah yake cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasana kudin sa ne ba amma yake cewa wa zai ranta min rance mai kyau ni da kudi na kuma ka ranta min wai saboda a rarrashe ka ba ka bayar in yana so fa zai karba ya baiwa mai bayarwa shi yasa wannan addu'an idan kai wa duk mai kudi ba zai so ba duk wanda ba zai bayar ba Allah ya bamu mu mu bayar <laughs> ba kawai zance ba duk mai rowa Allah ya karba kudin a hannunsa ya bamu ya ga yadda za a yi zai so addu'an nan malam kai da Allah ya baka ni'ima kake wasan banza manzalaka to yake uliya afdalu min yaddi sufula hannu mai bayarwa tafi mai karba malam duk lokacin da ba kai kake karba ba a kaskance kake ba ranka daidai ka zo kana zaune a kofar wani kana jiran shi tun karfe shida shi ko yana nan yana ta share bacci ya ce ma alhaji bai tashi ba alhaji bai sauko ba daga sama yaushe zai tashi sai sha biyu wallahi haka za ka jira ka fito ka bayan waya gagare ka to Allah ya ɗaura shi zuwa saman kai ka sauko kasa abin zan ko sai Allah ya ce man zallazi yuqridullaha ƙardan hasanan me za a yi Allah ya ce yi ba yudha'ihu lahu Allah ya ce zan ya masa zan ya masa idan ya yi min rance mai kyau to ni kuma zan ya masa yi ba ifa eh adu'afan kasiran ribanya mai kyau innin ka masa ninkin ba ninki ninki mai yawa amma dan adam ba zai bayar ba wallahu yaqbidu wa yabsu shi Allah shine mai karba shine mai bayarwa wa ilayhi turjuna kuma zuwa gare shi za a koma an fahimci zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda shibawa iza ta tasaddaqa bi tayyibin idan ya yi sadakan abu mai kyau a taqabbala Allahu minhu Allah zai karba daga gare shi wannan do rijiyan rijiyan ji kamshi doktor ne ko professor ne doktor ne doktor rijiya doktor ba ya kai doktor amma bai gane matsayin ciyarwa ba ya fi gane matsayin a sashi a TV a wannan halin da ake ciki marar da ya kai mutane suna tare mota a ɗebi kayan da yake ciki saboda yunwa tun da ake a kasar na an taɓa yin haka tirela yana tafiya yanzu a satin nan fa tirela ya kai uku ba aka wawushe fa aka suna an wawashe fulawa tirela guda ɗaya a neja an wawashe taliya da makaroni da wane ne wane duk an kwashe daga abuja zuwa kaduna an wawushe tirela guda ɗaya a satin nan kawai me ya kawo wannan bala'in yunwa ne tun da dai wanda ba halin mutanen Nijeriya ba ne me ya kai su ga wannan bala'in yunwa ne yunwa ya kai haka kai kake cewa an ki asaka wani ne son zuciya ne wannan mutane an ah, sidi abdulkadir jailani yana cewa ya ce ka sa noma ɗaya a bakin mai jin yunwa ya fi ka gina masallaci dubu haidin banza a sa karatunka a kan meye kadiba kadiba abu da ke ce ba fa noma ɗaya ba ba ka kosar da shi ba fa noma ɗaya ka sa shi a bakin mayunwaci ya fi ka gina masallaci masallaci ba masallaci dubu ba masallaci ɗaya ba ba ɗari ba ba ya ce ya fi masallaci dubu balle kai kadai masallacin ka guda ɗaya wai dole sai an sa ka a ramadan a tv an ki asa kuma duk mutumin da ya ɗauki karatun wani ya sa wallahi a wannan lokacin ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne dukiyarsa ba ta halal ba ce mutane suna kwana da yin ka ɗauki ka je ka sa karatun wani an ki asa malam falalar ciyarwa ba abin da ya kai shi a duniya babu kace ne yanzu da abin da Allah ya faɗa ba ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum minal musallina wa lam nakun nuqimul miskina na gaya muku daga bakara annasi ba inda Allah ya ce ayi tafsirin Qur'ani a cikin wata Ramadan balli in an dauka an saka a TV a ce ga ladan da mutum zai samu kai ma din yanzu bidi aka ke yi a ka'idar ku ta ahlus sunna a ka'idar ku ta salafawa ku ƴan wuta ne duk ba salafe idan ya yi tafsiri a wata ramadana shi dan wuta ne in ji ku da bakin ku don kuka ce kullum nan shamila ce kuka ce kullu bidiya ce kullum muka ce ba shamila ba suka ce a'a shamila ce kuka ce to saboda haka kullu ta zo kanku eh ai dadi na da gobe saurin zuwa ka gane ko to kullu ta zo kanku kullu bidiyatin dalala wa kullu dalalatin finnar to kun finnar dukkaninku duk wani mai tafsiri a watan ramadana ba salafe ɗan izala ɗan wuta ne da harshensu annabi bai taɓa yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'i na ba su yi ba tabi'i tabi'i na ba su yi ba kun fi sahabbai son manzan Allah ne ba haka suka gaya mana a maulidi ba kun kai 'ya'yan manzan Allah ne kun kai matan manzan Allah son tafsiri kun kai na na faɗi mato son tafsiri kun kai sabon manzo Allah son tafsiri kun kai tabi'i na son tafsiri kun kai tabi tabi na son tafsiri duk ba su yi ba kabo da kabo bilahi la ilaha mu yan mun yi maulidi yan wuta ne kuma yan wuta ne kabo da kabo bari kara muku har yanzu tafsirin alkur'ani babu shi a hadari babu a kawaidi babu a iziya babu a risala babu a ashimawi babu a lawali babu a ahi duk babu su ba haka buruntu ya gaya mana ba buruntu ba tafsiri a cikin kawaidi a hadari su ji mai kyau bidi'a ce kuke yi bidi'ar ma akirina wallahi tafsirin qur'ani har yanzu ba na sammani ya kai ya wuce shekara hamsin ko zuwa ɗan kai bidiya ce sabo dal wallahi new model new model a karni mu nan ne aka kirkiro tafsirin alkur'ani a yanzu da nake maganan nan tun da kake idan ka taba gani su yana tafsirin alkur'ani ka zo ka gaya mu ko bin bas naka in yayi tafsirin alkur'ani ka zo ka gaya mu ko dan taymiya yayi ka zo ka gaya mu ko dan kayyimu yayi ka zo ka gaya mu ko dan abdul wahhab yayi ka zo ka gaya mu ƙarya ne duk ba su yi ba ba su ma ba su ma san da wannan ba har yau da nake gaya muku a kasar saudiya ba a san tafsirin qur'ani a watan ramadana ba in kuma akwai na je saudiya ya fi shekara goma sha biyar zuwa ashirin ina zuwa ban taba gani ba kuma yanzu da ramadan in ya kama ku bude satellite ga tashar Kur'anisu, ga tashar tashan su ga tashan sunnan su ba malamin da yake tafsiri kai ba ramadan ba saudiya kare ba fa duk kasan larabawa su ba su san wannan bidiyar ba yau ba za mu ba rota ba mutane karyan banza ku zo ku zo ku damu mutane da bidiya bidiya bidiya bidiya duk kasan nan ba wanda ya kai su bidiya hankalin hankalinsu abinda ya yi musu daɗi shine sunna abinda bai musu daɗi ba bidiya in za ka yi sun taba tankawa sun taba tankawa ai muna challenge nasu ina aka samo ta kunce kuma kullun nan shamila ne ni ma yau na hau zauna shamila ce eh shamila ce babu sashi duk a kuta ta za'a lalazi saboda jahannamu ta samu fasinja jewa, yawa eh, abin zan jago babu shi ku kuka kirkiro ta balle musalladanta idan kayi tun da bidi nan kullum nan shamila ce yau muna nan yau muna nan a kanta wa huwa raddun yi <laughs> zala ya raina maka hankali ba wani suka raina wa kamar yan boko man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu yau raddu ta koma kanka wallahi ta yau raddu ta suna jin daɗin kiran wannan to kai da kake bidiyoyi bila adadin ba iyaka to ka bar ni mana nima yin ɗana maulidi nawa ba ba haka ba saboda haka malam ku ciyar wannan lokacin in ka tafi umra ba kai wa kanka adalci ba Allah ba zai karbi umrar ka ba um, don ka bar umrar a gidanka ya bari mutane suna cikin yunwa ka tashi ka tafi umra in ji waye malam mutane sun yi wa addini fa bai bai fa ba su ma ina addini ba fa malam fa dan adam fa ya fi ka'aba daraja fa dan adam ya fi ka'aba daraja fa subhana ma qahharaki subhana ma a'zamaki wannan wa ake wa kirari ka'aba Allah ya sarkaka sarki ya sarkaka da ya sarkaka ki kai Allah da ya girmama ki ya sarkaka da aka gama kamba mata manzo Allah ya dube ta ya dube ta sai ya ce wallahi alfarman musulmi kwaya daya ya fi ki ka'aba duk girman ki duk sarkin ki musulmi ko alfarman musulmi ma'ana da ka kashe musulmi guda daya gwara ka dauki greda ka je ka rusa ka'aba ana magana wannan ni ba sai ciki ya koshi ba za a bauta masa za a ji ma za a ji karatun ka mutum yana da yunwa me zai gane ai lokacin da kana tafsirin nan shi bai bai yake kallon ka da zu muka yi hudu ba a nan na ce wallahi azimu kada mu je da nisa na ce kun ga a masallaci nan na ce eh akwai wanda yanzu wallahi tallahi tun safe bai ce na ce akwai wanda yanzu gidansa ya bar gidansa ko mudu daya babu billahi azimu muna tashi daga sallar ban ta fita ba wani na kusa da ni yace mu wallahi yace a satin nan ba su dafa abinci ya wuce so uku a sati gaba daya fa yace yanzu nan yunwa yake ji a wannan lokacin sani saboda rashin tausayi haba doktor, a ya kamata yanzu duk malamai mu hada kai mu kira al'umma kar ko duk kudin da za a biya ka malam kai kuma kai kika dauka kake buce ta nan ya kamata ka wuce ta nan ka fahimci zancen a kowane malami ya kwadaitar da girman ciyarwa amma ba mala a zo a dauki karatunka wai a sa a tv me za a samu shi ne ba abin da mutanen Nijeriya yanzu suke yi ba a kashe masallata a raya masallaci mutane saboda dakikanci saboda yan izala sun zo sun gaya muku addinin karya masallaci ake bukata ne yanzu a Nijeriya ba masallaci ake bukata ba abinda ake bukata yanzu masallata a gina ta amma saboda masu kudinmu dakikai ne Wayan nan sun zo sun rufa muku ido sun mai da ku wajen business ai in ka gina masallaci Allah zai gina maka gida don me Allah zai gina maka gida masallaci an ki a gina maka kai ma ka bar mutane ka da yunwa ka bar mutane danginka da yunwa ka je ka gina masallaci Allah ba zai karba ba masallacin mana da muka tafi baucin nan fa muka shigo anguwan junaidu junaidu yana gina masallaci har ya kai rufi ba in izala suka zo suka yi sauri su ma suka yi bai wuce taku ishirin ba fa tsakanin, suka gina wani masallaci su ma wajen yanzu wani masallacin Allah zai karba yanzu kawai a area na masallacin juma'a ya kai uku hudu masallaci ake bukata ne ba ku da experience na me musulmai suke bukata ku zo mana mu gaya muku ga abin da ake bukata billahi lazi yanzu ka gina makaranta standard ya fi ka gina masallaci ya fi malam ka zo ka gina wani asibiti kwarya-kwarya a cikin anguwanku ya fi ka gina masallaci mata suna mutuwa a general babu dokta ba komai ka zo ka gina asibitin da bai wuce kamar masallacin nan ba ka ce wannan gurin mata su haihu ka gani ya fi masallaci abin da za ka samu dan yanzu masallaci yawa da ce mu har ya yi oba shi sa yan iskan malamai suka yi yawa kowa malami saboda me saboda wajen business ne saboda ka ya za a ce malam ku ji hadisi doktor ya kamata ya dawo ya rinsuna Eh, dan ni ya kamata a rusa wannan doktor nashin nan ba mu gama wannan hadisin ba innal abda iza tasaddaqa bi tayyibin taqabbalahu Allahu minhu Allah zai karba daga gare shi idan ya bada sadaka mai kyau wanda ransa yake so wanda kuma Allah zai farin ciki da shi wa khazaha bi yaminihi zai dike ta da sa. amma zan ce wa rabbaha kama yurabbi ahadukum mahrahu Allah zai rene tarbiyyatar da wannan sadakan ma'ana zai jujjuya shi eh? kamar yadda idan aka haifa maka jaririyar dabba ya zaka rene ta har girma har yawa to haka Allah zai reni wannan sadakan har girma an bayan zancen wa inna rajul idan mutum la tasaddaka bil luqmatin idan ya yi sadakan loma guda ɗaya Loma guda ɗaya ba wai ka koye koshi ba Loma ɗaya ka dai bai zai kosar da shi ba ko to loma ɗaya idan ka jefa shi a cikin mai yunwa fatarabu fiye dillahi eh, zai shigo hannun ubangiji ta ma'ana kenan fa hatta ta kuna mislal jabal wannan Allah zai reni wannan loma ɗaya ɗin hatta ya zamanto kamar girman dutse Allah to kai ka gaya mana ladan da za a samu in an sa tafsirinka loma ɗaya mun zalace idan ka sa a bakin mayunwaci Allah zai girmama ta zai girmama ta hatta ya zamanto kamar dutse na bagale Dala akwai ladan da za ka samu fiye da wannan? To, an bayan can? Sai manzo ya ce, wata saddaku ku yi sadaka wakala ma na kasar sadakatu min mali dukiya ba za ta kare ba ba za ta ragu ba saboda sadaka in ka ga mutum eh, ya in ka ga mutum ku rufe wancan windon mana idan ka ga mutum dukiyarsa ya kare to ba sadaka ne ya karar da shi ba shine ya je ya yi almubazaranci amma manzo Allah ya tabbatar dukiya ba za ta kare ba saboda sadaka dalili me yasa dalili manzo Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in ka bada guda daya Allah zai baka goma in ka bada goma Allah zai bada ɗari in ka bada ɗari Allah zai bada dubu ya za a yi ya kare kuma Allah bai canja alkawari mu ma ya hane mu kar mu canja mu kar mu saba alkawari ya Allah zai saba alkawari an taba bawa sai nan ali ya yi sadakar dirham guda daya sai can aka aiko wani a ce ya kai wa sai nan ali dirham goma sai mutumin sai ya ɗauki guda daya ya je ba aljihu sai ya zo ya yi sallama gidan sai nan ali ya ce ya yi imamu ya ce ya wane ne ya ce in kawo maka sadaka ya ce ah, alhamdulillah alhamdulillah da ya irga ya ga guda tara ne ya ce malam ya ce yana jika kuskure ne fa ba nan aka ce ka kawo ba ungo ya ce a aikai ne sadina ali guda ɗaya ne a ce a ba ni ba ne ka je ka sake tambaya wa za ka kai wa ce wala ya ce kai dai ya ce a na gaya maka ba ne a ce ni fa aka ba ne ba in kawo maka kuma kake je ce to aiba ce to me da ne ce yau dalili na na ba da dirhami guda ɗaya kuma Allah ya ce goma za ba ni ba tara ba ka fahimta to Allah ne zai saba alkawari ya ce wallahi na yi ne ɗan in gwada ka ya ce guda goma aka bani sai ya cire ɗayan ya haɗa masa ka yin zancen ko to saboda haka ku yi sadaka dukiya ba za ta kare ba saboda sadaka was sadaqatu tudfi'ul ata, ita sadaka tana kore zunubai sadaka fa Allah zai kore maka zunubanka Allah shayi zai shafe zunubanka in kana sadaka zunubi ma zai tafi ka gane ko kama yutibun ma annaru kamar yadda idan ka sa wa wuta ruwa ya za ta yi za ta mutu ko to haka idan kana sadaka zunubanka gaba daya za su mutu in ji waye in ji manzon Allah kullu imri'in fi zilli sadaqatihi hatta yafsala bainan nasi duk mutumin da ka sani a ranar kiyama yana karkashin inuwar sadakansa hatta ayi hukunci na wuta ya tafi wuta na aljanna ya tafi aljanna sadaka wasa ne a ranar da fa za a kusanto da rana ya kuskanci bai wuce zira'i goma ko ishirin ba a kawo shi sundukin da yake cikinta duk a cire ta a batta ta kwakwalwa tana ta farfasa a ranar sadakan da ka bayi na riga na abinci na kaza na kaza duk su za su yi maka rumfa ka saya a cikin inuwa amma kana hadawa doktor kai kuma ka gaya mana ladan da za a samu in an sa karatunka sarkin tafsiri na duniya. Eh gwada na da shi a bashi sarkin sarkin tafsiran na duniya ana fahimtar karatun bai kare ba mu dawo mazala sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisi an fahimci zancen malam ciyarwa akwai abin da ya kai shi ne idan mutum fa kana rashin lafiya in kana sadaka za ka warke sadaka ba za ta sa ka warke ba daga duk cutan da yake damu ka yi sadaka ka gani an je wajen dokta an je amerika an je ingila ba gane ba ka zo kawai ka rungumi sadaka ka yi ta yin sadaka ka ba da abinci a ci a sha ka kyautata wa mutane yanzu allah zai ɗauke maka duk cutan da zai yake damunka wani ya zo ya ce maka wai wai wai wai dole sai an ɗauki nauyin karatunsa an zai dubulu khalid al-juhani radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal dama ba maganar ramadan ake yi ba to ku ji abin da manzo Allah ya ce man faffara sa'iman la ilaha illallah man faffara sa'iman wanda ya baiwa mai azumi abun bude baki ya bude bakinsa kana lahu misulu ajrihi ko ka fahimta ba Allah zai baka ladan ka dubi ba wahalan azumi mutum ya ini da yunwa da kishi da rana kai kawai don ka ba shi guntun dabino ya ci Allah zai baka ladan irin azumin da ya ini kaji ba abin da maza ya ce ba man fattara sa'iman wanda ya shayar da ya bai wa mai azumi bude baki kana lahu misulu ajrihi la yankusu min ajri sa'imi shay'an ba tare da an rage wani abu a ladan mai azumin ba Allah zai baka ladan azumin mutum da ya sukutum in ka hada da naka kana da ladan nawa ladan azumin mutum biyu in ka wa mutum biyu kana da ladan nawa kana da ladan azumin mutum uku in ka baiwa mutum goma da naka na ka da azumi mai azumi mutum goma sha ɗaya amma kana hanawa kai kuma a tafsirinka ba a san ladan da za a samu ba ba ma san asalinta ba ni shi ne abu nake asalinta ma ba a san su ba wala Allah Allah ya karba wala Allah Allah bai karba ba don bidi'a ce kuma ku a ka'idar ku bidi'a duk bidi'a dan wuta ne yanzu kai a ka'idar kuma kai dan wuta ne an fahimci karatu to kuma gashi abu da manzo Allah ke cewa duk mutumin da ya shayar da mai azumi guda ɗaya? ba a ce da shinkafa buhu ɗaya ba ba a ba a ce fa tuwo plate daya ba fa a'a komi kankantan abin ko da hudar dabino idan ka bai wa mai azumi ya yi bude baki da shi Allah zai baka ladan azumin mutum sukutum guda ɗaya ya sa malam ka je saudiya ka ga aikin yi billahi da mutum inda ka san masa maka yake dan girman Allah dan Allah ya haji ka zo ka yi bude baki da ni amma duk masu kudi Nigeria wallahi ba sa ankalta abin da zai baka mamaki ka duk mai kudin Nijar wala sai gani wani yaro karami wanda kudin shi duk ya wuce dubu hamsin bai kai ma'aikacinsa ba shi yake ciyar da shi a Saudiya sai gani mutum mai kudi ba gangame ba ya shiga layi yana karban sabi <laughs> Allah ya shiga layi yana karban sabi sai ka gan shi saboda su a wajensu irin tufa madara wide za ka gani sai su ba yanzu misali a ce ah, nonon baba mai mangoron nan admiral wane ne to wannan admiral sai ga gani wani ya ajiye kwantena guda yana rabawa sai gani alhaji ya shiga shi kuma a garin shi ne mai kudi ba director ne fa mai kudi ba <laughs> tufaɗin da kana gani fresh ayaba fresh gwani sha'awa sai gani ni ban taba gani masu ciyarwa irin na. malam kamar ba a saudiya kai karatu ba haba doctor idan ka fita daga makka an gama ziyara za ku tafi daga madina zuwa makka billahi in kuka fito kan hanya kwantena na tirela kwantena kwantena larabawa sun saya duk moton da ya fito daga madina ya nufi makka za a sayar da ku moton ku mutum nawa ne mutum goma ne sai a kwaso a buɗe baki na mutum goma zuwa kai wani lokaci sai a zubo muku ba ba lissafi kuma wallahi ba abun wasa a ciki saboda su sun san ladan ciyarwa kuma a can kayi karatu baka karantu ba malam ma wala bai karantu ba ya kamata a mai da shi saudiya ladan ciyarwa ka hada shi da ladan wai tafsiri tafsirin da kai ka sani bidi aka yi dan za a tura ka bauchi a ce gwamna ya zo an ce an baka dan dubu ɗari biyar shi kenan fa ka hana al'ummar manzon Allah ci da sha a yanzu mutumin da babu mudu goma a gidansa ya zai yi azumi ni kam ya tafsiri azumi ma ya zai kara sa tuku ya kana maganar tafsiri wanda ba dazun na wanda muka magana bai ce ko a satin da yace bai wuce sau uku suka hura wuta ba to wannan in ramadan ya yi zai yi azumi kasan nan ba mu taba shiga bala'in da yau muka shiga ba ba duk mutumin da ya dauki karatun wani malami ni dai ban dauki wannan mutumin mutumin kirki bane ba a azzalimin da ya kai shi a wannan marran da ake ciki ka je ka biya miliyan ɗaya miliyan biyu ka dauki nauyin karatun wani ka sashi a TV ko a satellite ko a gidan rediyo wannan in kana neman dan ta'adda ba irinsa dan ta'adda ne wannan balle wai ka fito ka tafi ka shure wayannan al'umman ka ce wai za ka tafi umura? ka bar umura a cikin gidanka bari kar ku dauka wasa ba ba karatu ne ba akwai wani baduku wannan kisan malamai sun kawo shi baduku mana Yusuf ka saurara wanda zai je wai wai wai a yanzu wannan marar da ake ciki ka biya kudi ka tafi umura, ko ka tafi aikin hajji ka ba ta daidaita ba aikin banza ka yi saurara wannan kisar malam yusuf wani baduku malam suleiman ka san baduku ba za a san baduku ba da yawa yanzu don shushaina ya karbi baduku yanzu aikin shushaina su ne baduku da baduku su ne masu ɗinkin laya su yawa su guga su waye yawa su ne badugu su rariya an fahimta ko to a haka ya tara kudinsa da niyan me yana so ya je ya yi aikin hajji saurari wannan zancen mala yusuf ya tara kudinsa cap su da abokanansa suka shirya akan cewa bana dan insha Allah za su sauke farali da tafiya ya zo sai abokanai suka zo suka ce to gobe za mu tashi ce ku sauka lafiya shi tafiyan ba zai yiwu ba sai wani lokaci in Allah ya yarda masa sai su suka tafi sai wani mutum da aka je aka yi aikin hajji aka gama wani yana kwance a ka'aba sai ya yi mafarki ga mala'ika yana shela yace bana mutum dubu sittin suka yi aikin hajji amma Allah bai karbi aikin hajjin mutanen nan dubu sittin ba sai dalilin wani bawan Allah baduku wanda shi kuma bai zo ba ma aikin hajji sai mutumin ya tace ta wannan wani ilimin mafarki ne haka abu kamar ma'ara ya ba za ka iya tuna komai ba ya sake kwanciya sai ya sake yin mafarkin mala'ikan nan sitin yana shela a cikin kaba jama'a bana mutum dubu sittin suka yi aikin hajji Allah bai karbi aikin hajjin su ba sai dan wani baduku da wanda shi bai samu ba ya halarci aikin hajjin ba a dalilinsa Allah ya karbi aikin mahajjata mutum dubu sittin dinnan, dan gari kaza mai suna kaza da ya tashi ya ce kai wani akwai wani abu misali a ce mutumin Nigeria ne a Nigeria kuma mutumin Yola ne a Yola kuma mutumin Jimeta ne a Jimeta kuma a zawiyan nan yake <laughs> kaga mala'ika sai da ya da full address sai ya tashi ya zo mutanen Nigeria mutane ku Nigeria eh, ina mutanen Adamawa eh ga su can aka zo mutanen Nigeria a Adamawa ma ai local government local government ne yi, ko to ina mutanen Jimeta ai ga su nan dala ina wanda suke zawiyar shi a bulfatai suka ce eh gawa ne ta dala salamu alaikum barka alhamdulillah dala in kun tashi tafiya ina so zan bi ku mu zo Nigeria mu zo adamawa mu zo jimeta mu zo zawuyan sha bulfatai bai gaya musu dalili ba sai cike ne jira mu rana kaza za mu tashi ranar ya suka taso sai ya biyo su suka zo wannan garin suna zuwa garin sai suka zo suka kawo shi gidan wannan baduku suka ce to ga gidansa suka yi sallama ga ce malam eh, bakon katun daga saudiya ya biyo mu ya zo suka shiga suka yi sallama ya sauke bako sannu sannu ga abinci ga ruwa aka gama sai ce malam ya ce bana kayi niyan zaka tafi aikin hajji ce kwarai kuwa wayannan abokanai na da tare za tafi su ma din sun gaya masa sai ya tambaye su ina wane mai sana'an baduku ya ce a ai mun niyya za mun yi niyya za zo tare amma na da muka tashi muka ce gobe zai ce ya ce ku sauka lafiya ya shi shi ba zai samu daman zuwa ba me ana shi zuwa a bai gaya mana ba shi yasa sai ya biyu ya zo ya ce wada e eh, ka niyan zaka zo ka yi aikin hajji ba da ce ya eh, kwarai kuwa to me ya hana ka zuwa ya ce a'a wannan kuma tsakani da Allah ba sai na gaya maka ba ya ce eh, ka yi hakuri ga dalilin da ya sa na zo a ka'aba na yi mafarki so biyu mala'ika yana shela cewa ba dan kai ba da Allah bai karbi aikin hajjin mutanen bana ba dan girman Allah mai kayi ne Allah ya baka wannan ladan ya ce ba don ka haifa ni haka ba ba zan gaya maka ba ya ce gashi makwabcina ne wannan gidan mutumin mai gidan ya rasu ya bar mata da 'ya'yansa ya ce ina kyautata musu wani lokaci zo su roke ni wani lokaci makafin su roke ni ina ba su shinkafa ina ba su masara in ba su kuɗi sai ran nan ɗana ya shiga gidan suka yi ferfesun nama da lokacin ciyayi suka kori yaro na su suka fara narkawa abincinsu Hassan yaro kuma ya gani ya yi sha'awa sai ya fashe da kuka ya gudu ya zo wajen babansa ya ce ya faru ya ce baba a gidansu wani ne suka yi su? za su ci sai suka kore ni sai abin ya ɓata masa rai ya zo ya yi sallama ya ce haɓa ‘yar uwa yanzu a zamantake wannan akwai abin da ba na yi mu yaro karemi ya ga abin da ransa yake so ku ba shi ko noma ɗaya mana ya taba ya mai da yawunsa amma har ku kore shi ta ce bawan Allah ka yi hakuri ya ce wannan nama mu ya halatta mu ci amma shi bai halatta ba shi ya sa ka kore shi ya ce me ya faru ya ce yau kwana uku ba mu hura abinci ba a gidan nan Shi ne na fito bayan gari ina zagayawa sai na ga mushen jaki Shi ne na yanko nama na zo muka yi fyarfesu za mu ci mu ya halatta a gare mu sai na ga shi kam bai halatta ba shi ya sa muka kore shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce yanzu abin ya kai haka ba ku gaya mun ba sai ya shiga ya je ya ɗauko wannan kuɗin guzurin da zai tafi aikin hajji da shi gaba ɗaya ya zo ya ɗauka ya ba su ya ce ungo ku ci ni duk lokacin da Allah ya sare muku ba in tafi shi ne dalilin da ya sa bai tafi aikin hajji ba Allah ya karbi aikin hajjin mutanen wannan shekarar dubu sittin a dalilinsa malam mutane ba su san addini ba kowace kowane shekara burburbu sai da ka dauki matanka ka dauki ai goma umran me zaka je bayan ga makwabcinka ga danginka ga dangin ubanka ga dangin uwarka suna cikin yunwa ka tafi umra a me kake nema umrar ga umra a cikin gidanka ga aikin hajji a cikin gidanka kai Dr. dala koma da shi saudiya bai san muhimman ai bana din in ma da kana kana biya kuɗin a karatun sannan ka tafi umrar to bana hadawa zai complete ka bayar saboda me saboda masin yana da yawa saboda haka magana cewa ai da kai ne mai ciyarwa saboda haka kuma ka tafi bai taso ba dan yanzu in ba mu kada karfi da karfe ba wallahi azimu da kudinka ba za ka yi ka kwanta a gidanka ba don wallahi tallahi kana kwance mutane za su hauro tun da aka fara tare mota a kan hanya a gida za ka sira shagonka zai sira kwantenanka zai sira wai hasna ka zai sira wallahi ba za su sira ba don ba bala'i da ya kai masifar wuta da yunwa satin da ya wuce na kawo misali yunwa duk duniya ba bala'in da ta kai yunwa da Allah ya halicci nafsu malam Yusuf aka ce wa Allah ya ce wa nafsu wa yake yace ni nafsu ne yace ni kuma yace kai kuma Allah ne ni kuma nafsu ne yace ba za ka rinsuna ba yace akai mazaman kanka kai ni ma zaman kai ni ma independent Allah ya ɗauke shi ya jefa shi cikin azabar wuta sai da ya shekarar dubu saba'in aka turo shi aka ce ya rai ya ce kai ma Allah ni ma rai aka ɗauke shi aka jefa shi cikin azabar sanyi ya yi shekara dubu saba'in aka cire shi ya ce yaya nafsu ya ce kai ma Allah ni ma nafsu duk azabar da aka jefa shi haka Allah ya ce to a jefa shi cikin azabar yunwa aka jefa shi cikin azabar yunwa da ya yi shekara dubu saba'in aka cire shi sai gashi nan ya galabaita Allah ya ce ya nafsu ya ce kai ne Allah ni ne bawa ai malam ba abin da yake tayarwa ɗan adam hankali kamar yunwa saboda haka malam yunwa idan ta kai yunwa an halatta maka haramu an halatta maka alade an halatta maka duk abin da yake haramun ne saboda bala'in yunwa saboda haka ‘yan musulmi bana azumin bana maganan cewa ka ciyar ai ka raba buhu ɗari bari ka tafi aikin umra bai taso ba sake ɗauko kuɗin umran ka kara a shinkafa duk buhu ɗari da ka bayar kai da matanka za ku tafi kuɗin nawa ne kuɗin miliyan uku ne ɗauko kudin kai da matan naka ka sake siyo shinkafa buhu ɗari biyu ko uku ka rabar inda ‘ya'yanka za ku tafi goma to kudin ka sake lissafa ka je ka siya shinkafa ka raba amma makwabcinka ba ba zai wadata ba balle anguwanku saboda kowa yana cikin yunwa kowa yana cikin fatara saboda ka wallahi azimu duk mutumin da ya ce zai tafi umura, bana ya yi ganganci ya saba wa Allah ba Allah ba abin da yake so kamar dan adam manzo Allah yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahmanu masu tausayi Allah zai ci tausayin su irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i ku ji tausayi na kasa da ku Allah ya ji tausayin ku man la yarhamu la yurhamu duk mutumin da bashi da tausayi Allah ba ba zai ji tausayinsa ba Allah bai yi kuma abu kamar dan adam ba Allah bai yi abu kamar dan adam ba saboda haka babu abin da ya kai ciyarwa lada a wajen ubangiji shi yasa manzalar cewa khairun nasi Manyan fa’un nasa fiyayyen mutane shi ne mutumin da yake amfanar da mutane anguwanku kai multimillionaire ne amma mutane suna cikin yunwa kudinka na banza ne kuma abinda mutane ba su sani ba masu kudi abinda ba su sani ba kudin nan fa ba naka ba ne ba namu ne ba don Allah ya yi balas ne fa kai aka baka ajiyar ina da haƙƙi a ciki in makwabcinka ne ni ina da hakki a ciki in ni dan uwanka ne an fahimta ko saboda me saboda Allah subhanahu ta'ala yana cewa a ah, can suratu ah, isra'i wa atu zal qurba haqqahu wal miskin wabni sabil wala تبذر تبذيرا innal المبذرين kanu ihwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura wa atu zal qurba baiwa ma abota kusanci me Allah ya ce a gaban hakkin su ba maganan kyautatawa bane a hakkin mu ne ka ba mu hakkin mu ne Allah ya ce ka ba mu hakkin mu in ka kika ka ba mu in muka danna ka muka karba ba mun yi daidai ba ma to Allah ya ce hakkin mu ne Ko ba ka ba saboda haka hakkin nan kai wakili ne kai wakili ne ka bai wa 'ya'yanka ka bai wa matanka ka bai wa 'yan uwan babanka ka bai wa 'yan jatumarka ka bai wa makwabtanka a nan mutum arba'in a nan mutum arba'in a gaba mutum arba'in a baya mutum arba'in malam inda ba ana cire zakka kawai ba da ba za a samu ta wannan masibar ba ba hakkinmu na in za ku cire ku bayar ba ba mai shan wahala ba Allah ce wa atuzal kurba hakkahu idan ka baiwa ma kusanci hakkinsu sai to ka baiwa maskinai wabuni sabil da wanda yake kan hanya sai Allah ce wala tubazir tabzir kada ku yi almubazarci to yanzu dukiyan al'umma ba duk a almubazarci ke karewa ba duk almubazarci ne kudin mu yake karewa sai gari ba mutum kwaya daya ba ya siya motar miliyan 300 400 Malam Yusuf kai ka taba je wannan abu mutum ɗaya fa zai siya motar miliyan ɗari kwaya ɗaya fa senatocin nan fa an siya musu wajen motoci na miliyan ɗari uku da wani abu fa wasu su aka siya musu motar miliyan ɗari biyu da wani abu fa eh ban ji ba ɗari biyu da hamsin yanzu wayan nan akwai tausayi a zuciyarsu yanzu wannan ba almubazzaranci ba ne moton ka ka je ka saya moton miliyan 250 din ni in saya moton miliyan 5 shida kai na goma ma ka buga duk inda ka taka za ka gani a bayanka wallahi azimu duk inda moton ka take eh, kai ba ma moton miliyan 5 ba fa Ka kaga 460 na wannan Bilal zai ka ɗauko jib ɗinka da moton miliyan 300 a kasan nan dai ba inda ba za ka shiga ba na bayanka ka samu hanyar ka taka motan akan kwanani ku zan riske ka <laughs> wani b8 wani b6 dukkan yan banza ne ina kake da hanyar da zaka taka b8 din idan ka zo gargada bai wuce minti biyu uku ya shiga sakai ne da kai ba wallahi tallahi kana shiga gargada kafin ka zo kai ba ma gargada ba ba in ma irin Chokin, ah, chokin bai yayyawa ina wannan kabarin mai tasirin nan bom din nan shi kawai idan ka taka birki zaka gani a bayanka billahi ne zila ila kwa duk inda zaka shiga tare za mu shiga ko osis zina ko kuma honda na continued discussion ko duk inda ka shiga zaka gani a bayanka kai in ba a saba wallahi ni zan barka in tafi dan in ka zo wata kwanan kai ba zaka shiga ba ni zan kwanta in shiga in wuce wallahi tallahi ka bar zan ko sai saboda haka a wannan za ka je ka bata kudin al'umma kusan miliyan 200 300 moton ka nan miliyan 300 da moto na nan miliyan 200 na duk tare za mu tafi ka kunna AC in kunna AC kuma shi kenan ba Na shi sai ya fi shan mai ma sha yasa na ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayadin su ƴan uwan shaidadu ne wallahi tallahi wani fa in aka ga wani mutum da na gan shi na san da shi a garin nan ya zo aiki kaya sawansa ɗaki sukutum sakatare kayan sawa fa ɗaki sukutum takalmi ɗaki sukutum don girman Allah to ina za ka kai ni dai kaya na dai in na sa a ce dai ka sa kaya dai in ka sa so ɗaya baka maimaita ba baka more wannan kayan ba wallahi baka more shi ba bari a sake wanke shi a goge ka sake gani kyallinsa ko ba haka bane to in kullum kaya ɗaɗɗaya sabo kake sawa ba dukka ba kwanakin 360 ne a shekarar amma ka tara kaya ɗaki guda ɗaya wa zai sa takalmi ya kai dubu yaushe za ka sa mutum da ya moto ya kai hamsin yaushe za ka hau eh yanzu ka dubi irin su dino malai na fashi ya nuna nasa ne ba. amma akwai wanda suka fi dino malai hauka fa a cikin musulmai ba ga gwamnan zamfara ne ko ina ko da ya tashi ba gaba daya ya kwashe motocin cikin gwamnan house duk ya tafi da shi gidansa matawalli kuma shi yanzu yana minista kuma nasaro <laughs> in wannan Nigeria a ina za a yi wannan motocin gomen hausin kab ya kwashe su dauda ya shiga ba moto ko kwaya daya a cikin gomen hausin. to don girman Allah wannan motocin ina zai kai su yaushe zai hau eh to don girman Allah yanzu wannan kwakwalwarsa bai kamata a je a gwada ko ai ba murjani ya kamata a kai shi a kai gidan gidan yari ba gidan yari ba ba ba ita ya kamata a kai gidan sakatiri gidan gwada kwakwalwa ba wayan nan ya kamata a je a gwada kwakwalwarsu ka ɗauki ko moto biyar mana ka tafi da shi sauran ka bar musu su ma su zo su dana ko ba haka ba amma ka ɗauki moto kakkara kaf na gwamnan house ka tafi da shi kamar ka ce gwamnan house gidan ubanka ne ka ce ka ne ta yanzu wayannan sunan shugabanni kace kasa zai zauna lafiya billahi la ilaha illa huwa gwamnonin nan guda talatin da nawa shida idan aka kama su Senatoci, idan aka kama su membobi idan aka kama su ka gane ko aka tace kudin da yake hannunsu da ministoci da kwamishinoni da waye-waye kar a yi da yawa fa kawai a kama gwamnoni da kwamishinoni a state sanatoci da membobi ka gane ko da duk wani a ce maka wani gwamnan ah, banki da waye da ministan in aka ta ko inda mutum ya kai matsayin director duk aka masu in aka masa aka sake masa waɗan kaɗan wallahi kudin da za samu daga gobe ba shinkafa za ta yi ta dawo dubu kudin wayan nan kaɗai duk kudin nigeria yana hannunsu billahi ne zila ilayi da saboda aka, ni kan ba wannan shugaban efcc abdulrashid bawa kudi ne fa ya je ya kashe a umura a matsayin sannan musulmi fa da aka yi totalin nukudin kudin ya wuce kima daga nan ne ba aka sa masa kararsa ne aka ce kayi wannan warule <laughs> kawai zan jago wannan shi shine babu musabbabin ba gidan da ya je ya kama na hotel a Makka da Madina da irin kudaden da gwalagwalen da ya siya duk an yi recording amma idan ka zo familin bawa watakila za ka samu wanda suna uwa ɗaya uba ɗaya yana jin yunwa wallahi tallahi za ka zo ka samu kanin babansa yana ya galabaita ko wan babansa ya galabaita ko kanwar jatubarsa a galabaice ko yar jatubarsa a galabaice kar ka je nisa to da wallahi tallahi duk mai kudin da ya dauki iyalinsa suka tafi aikin umra Allah ya isa dan kun ki ku ba mu mu wani malami yana cewa iza ra'aitan nasa yas'alu bainan nasa fi baladil muslimina eh idan ka ga mutum idara aital fakir ya ce idan kaga fakiri talaka yana roko a tsakanin mutane a garin musulmai ya ce kuna ka ganiyun ya zulimu ya ce a wani mai kudi ne ya zalunce shi shi yasa ya fito yake bara inda wannan mai kudi bai zalunce shi ba ba zai yi bara ba ya toya masa haƙƙi ya hana shi ya bashi haƙƙinsa shi yasa ya fito yana bara ku fito ku ba mu zakkan mana ku fito abin da ya ce Allah ku kyautata mana ku kyautata ku gani mana ya za a yi talauci a kasar nan an zo siyasa za ka gani mutum ɗaya ya raba billions of naira yanzu ba lokacin zaka yayi ba za ku ji shuru shasa sa ni kudin yana bani mamaki ya za ya ce mutum zaka yi ka cire biliyan uku biliyan hudu ka nemi gwamna amma in aka zo zaka shuru zakan biliyan ɗaya nawa ne dubu ishirin da biyar so dubu miliyan biyu ko? dubu ishirin da biyar dai Aba malam Aba malam ka rikitar da kokolwa na miliyan ashirin da biyar to ka sa abin da zai hana su cire miliyan ashirin da biyar mutawakil zai saya babban mota <laughs> ka gane ko? ai ya kai kudin tirela na na na na na fulawa ka gane ko in mai yake sayarwa ai in na kara miliyan biyar zai siyo mun tanka guda daya shikenan ba zai iya cirewa ba amma inda za ce ya cire miliyan dubu in ka ce masa ai a miliyan daya dubu ishirin da biyar ne <laughs> a wannan ai mai sauki ne kar a buga masa ta miliyan daya to wannan za a bayar amma in aka buga a biliyan daya miliyan ishirin da biyar wai wai wai mawuɗe ya yi yawa zan zancen ko in yana da miliyan hudu kaga miliyan ɗari ne zai cire to akwai wanda yana da biliyan dubu ba akwai wanda yana da triliyan ba yanzu don girman Allah in aka kawo miliyan ɗari aka raba shi a familinku ba raba su da talauci ba to saboda haka yan uwa duk bana bai taso ka dauki nauyin wani malami ka ce za ka sashi a gidan rediyo ko tv ba wannan kudin ka je ka siya shinkafa ka raba mutane wallahi azimu ya fi lada umura kuma ga umura mai sauki ma umura mai sauki in kana so a masallacin anguwanku kullum ma za ka samu umura da aikin hajji manzala ya ce duk mutumin da ya yi aikin sallah ya yi sallar asubaki yana zaune a inda ya sallan asuba din yana tasbihi yana salati yana hailala idan lokacin shuru yayi rana ya dagu idan ka tashi kayi raka'a guda biyu ka sallame kana da ladan um, aikin umra da hajji bilis ba sai ka kashe kasiya ticket ba ba sai ka je ka kashe biliyoyi ba ko hawan jiri <laughs> saboda haka yan uwa ni bana bana ra'ayin dr sani rijiyar lemu wannan fatawan ba fatawa ba ne yawa yanzu yanzu halin da muke ciki ciyarwa shine a azamu saboda me watan ramadan ne watan albarka bari mu karanta hadisin nan mu tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin nan sahabbai suna cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi kun fahimci can? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin waye ne ani ibnu abbas radiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadu an-nas bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan fina yalqahu jibril kunjigo manzo Allah alaihi wasallam ajwadu an-nas shine mafi kyautan mutane shine baiwan mutane wa ajwadu nasi bil khairi shine mafi alkhairi mutane wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan duk kyautan manzon Allah idan watan ramadan ya zo ninninkawa yake yi Ajiwadu nasi bil khairi shine mafi alkhairi mafi kyauta mafi baiwan mutane to duk sa duk baiwarsa idan ramadan ya zo ninninkawa yake yi ajwadu ma fi ramadana to yanzu an zo ramadan ana cikin talauci kai ka ce aje a biya kudin karatunka ka ce wai a biya kuma a tafi aikin umra a biya maka umra ka tafi kenan zan zancen ko to in ka ciyar ma in kudin da ka shirya zaka tafi umran ka sake ka ciyar wallahi azimu ladan da zaka samu yafi ladan umra ladan da zaka samu wallahi yafi ladan aikin hajji yanzu dai mun karanta kisan nan ba dan shi ba Allah bai karbi ladan mahajjata mutum dubu sittin ba na shekaran kenan fada za su tashi a tutan babu yanzu wannan ladan eh in ya ji aikin hajji zai samu wannan ladan ne shi a dalilinsa aka karbi aikin hajji na wannan shekaran saboda ciyarwa to shi ya nasa ladan yake a shekan ba magana lada na ga yabu tun da suka ce kullu bidiyatin dalala wa mu mun dawo kanta tun malamin izala da yayi tafsiri yake tafsiri dan wuta ne ba ni na fada su suka gaya wa kansu saboda hadisi suka ja hadisi kuma ta fado kansu don kullum muka ce ba addini suka ce shamilan tun da shamila ne man a fi amri haza ma minhu fa huwa raddu shi ma mun miyar musu sannan kuma kullu bidiyatin dalala wa kullu dalalatin finnar ta fado kansu tafsiri bai tabbata daga manzan Allah ba bai tabbata daga sahabbai ba bai tabbata daga ta'abina ba bai tabbata daga tabi ta'abina ba bai shekara dubu ba a taba yin tafsiri ba dubu da ɗari ɗaya ba a taba yin tafsiri ba dubu da ɗari uku ba a taba yin tafsiri ba dubu da ɗari hudu kusan tukunan aka fara yin tafsiri a duniya amma maulidi manzala ta fi shakara dubu to wanne ya fi kusa da bidi'a tafsiri ne bidi'a sabo del new model er kotono <laughs> allama salli zai na muhammadin shabban zakiya اللهم صل على محمد كهل المرضيه اللهم صل على محمد منزكانا في المهدي سبيا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 买菜。